Amin jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan bidiyon so a wannan bidiyon zan nuna maka yadda za ka yi fishin wato ma'ana ta cikin android ɗinka wato a tamox ɗinka so idan ka yi ka wato ma'ana fishin wato zaka iya samun damar da zaka yi wato ma'ana ka haɗa pages wanda zaka. sa mutum da ya rubuta wato ma'ana faso din shi ta faɗi maka shi kun ga to wannan fishin din zai yi amfani wurin wurare da dama su facebook kamar tiktok instagram facebook so amma dai shi wannan fishin din lafiya lau za ka yi amfani da shi kuma za ta buɗe maka pages wato kamar na wato abin da ka ce kana nema ko ka je kana nema din sannan kuma za ta yi running code din shi wato ma'ana a cikin tamux din so insha Allahu wannan za ta fishin normal za ka yi amfani da ita sannan dangane da classes ɗin da za mu fara insha Allahu mun riga mun yanke dama schedule cewa za mu yi shi ne wato ɗaya ga wata am ɗaya ga watan hudu so in Allah da za mu fara yin shi kaga kana da sauran dama so a bari mu gani hmm. <laughs> kun gama gobe ne insha Allah so har yanzu kana da dama da za ka yi wato ma'ana za ka abin da naka amma dai zuwa gobe za mu fara yi san samu ne kaga a fara da kai ba tare da sai an yi nisa ka rika tambayar wasu guraren ya za a kai abu kaza za a kai abu kaza ba su damar taka ta iya ce kawai so idan kuma ka wuce damar ka so gaskiya mu in muka tafi za mu iya ka dinga tambayar mu akan abu kuma ka ga ba mu baka amsa ba ko ka rika abin din so amma gaskiya yana da kyau a ce tun yau ka riga ka yi abin da ka yi registration so idan ka yi registration sai ka yi sai kai mun magana za ka yi mun magana ta wasu ɗina a nan na aji nomba contact ɗina wato ma'ana ta wasu a nan ƙasa za ka yi mun magana sai mu magana da kai sai ka ji nawa za ka biya ok so a bidiyon a bidiyon da ne na ƙasa nan ma na rubuta nawa za ka biya da wato account number da za ka fi a cikin ta um, idan kana bukata sai ka yi ka screenshot ka turo min ta wasu ɗin ma directly ba sai ka abin nan ba so idan kuma ka samu damar da za ka yi din ko kuma kai ka biyo ta wasu ɗin za ka iya bidin nan ma lafiya lokacin ka sai in ma karin bayani akan yadda abin zai kasance so in allah yadda sakamakon youtube kun san ba kowane bidiyo suke bari a dora musu a youtube ba ok so a nagode nagode nagode mu shiga cikin bidiyon kai tsaye shiga cikin wato ma'ana chrome kamar haka bayan mun shiga chrome kamar nuna muku cewa za ka shiga github ok so ga nan ta fito kamar haka ka ta github z sha ok so bayan ta bude maka kamar haka za ka yi za ka duba nan guraren za ka danna na farkon nan ok so za ka ga gayan tana magana cewa fishing tools ne wanda za ka yi amfani da ita ka yi for educational purpose dai so in allah yadda am kamar yanzu kun ta bude mun kamar haka so zan shiga wato ma'ana can kamar zan yi sacin wurin sacin din da kuke gani so kun gan shi gwari zan shige shi kamar haka bayan na shige shi kamar haka am za ku ga gayan wani link nan wannan ɗauke za ku ga na website din ne so za mu sauke shi kamar haka zan yi abin din shi kofi din ya bayan na yi kofi din shi so zan shigo cikin tamux ita kamar haka okay so ina tamux ok so bayan mun shigo musu mu kamar haka na gaya muku rika updating dinta ko kuma ku rika upgrading dinta a cikin abin da ɗauku after update then update ok so bari mu tayar wannan haka um, za mu jira ta gama mana updating so bayan ta gama mana updating za mu sa after upgraded ok after upgrade okay so shi ma bayan ta gama mana upgraded <clears throat> okay so za mu rubuta git clone pkg wato in a can baya ka yi installing din github ɗinka so idan za ka rika buɗe ta za ka buɗe wannan ka yi updating ɗinta again so pkg update update okay update keep ok so bayan za ku ga nan tana mana updating ta tafi direct updating so bayan ta gama maka updating kamar haka za ka rubuta git nan wanda muka rubuta a yanzu so git clone ok so bayan ka rubuta git clone sai ka yi pasting din wato wannan ma'ana abin da muka ɗauko a cikin can abin nan chrome din tamu bayan mun ɗauko wanda muka ɗauko sai mu pasting din shi kamar haka bayan mun yi pasting din kamar haka sai mu danna ok so na manta ban gano a ina yake ba ls ok so kun ga kamar yanzu na faɗa muku cewa dama idan kai falda saboda kana so ka sa tools din naka na hakin a ciki so za ka yi musu falda ne daban so kamar yanzu kun ga gani ina cikin hakin gani ina a waje so in kuka duba za ku gana don na home sai ku gani ls ina cikin wato ma'ana nan kenan hakin ban shiga faldoji na ba so yanzu bari mu shiga cd ok hakin ok hakin um, bayan ka shiga kamar haka so za ku ga ta buɗe mun amma babu komai cikin kamar haka so idan kana buƙatar kirkirar folder kamar yadda na faɗa a cikin bidiyon mu na baya za ka rubuta dir haka so sai ka space sai ka rubuta folder duk da za ka rubuta um, duk wannan wannan mkdir nan duk da ƙananan baƙi za ka yi so folder sai ka yi ta inda manyan baƙi ka so yi <clears throat> so yanzu za mu rubuta sun da mun shiga cikin folder nan za mu rubuta git clone ok mu gani ok so bari mu um, kun ga gayanan tana sauke min zai tafi sha so bayan za kuna gani <clears throat> gayanan tana sauke su kamar haka um, za ku gayanan tana tsoro file files nata saboda tana abin kenan so sai mu ta gama um, bayan ta gama kamar haka za ka daina ls so kun ga ga zai tafi sha can kamar haka so za mu shiga <clears throat> za mu shiga cikin folder zfisha ok bari mu ga za mu rubuta cd ok sai mu zo mu abin nan mu kamar haka ok so bari mu sa zfisha ai ba wai ba za ni abin nan ba ok so za ka iya kwafi can gwarin yadda za ka yi wato ma'ana abin nan ɗinka ok so za mu rubuta zfisha kamar haka sai mu da ls so kun ga za mu shiga cikin folder so a yanzu yadda muka shiga kamar haka dinnan za mu yi wato ma'ana za mu ba su permission komi da komi a cikin so za mu rubuta kamar abin da ce chmod ok so sai ka rubuta eh, ka rubuta plus x ok so sai ka rubuta abin da za ka ba permission a ciki idan wannan za ka ba permission idan kuma dukan za ka ba su permission za ka danna star kamar yadda na faɗa haka ok so bari mu ba shi permission duka in ga ga na ls in kuka lura za su ga ku ga bambanci da wa'ancan so wa'annan za su yi kora wa'ancan za su yi farare shine bambancin abin permission domin yanzu hakan ba su bani matsala ba wurin in na ce zan shiga so a yanzu haka zan danna wato ma'ana <clears throat> ok za mu danna dash slash dot slash so sai mu danna wato ma'ana wannan zai fi sha ko kuma ka rubuta a ƙasa saboda bana buƙatar idan ji a lokacin abin da yasa ban rubuta ba so bayan kai aka sai ka danna enter an bayan ta danna enter za ta ce bayanan uprooting so bayan ta tafi kamar haka za ku ga gayanan tana installing din packaging ɗinta tana packaging ɗin file ɗinta kamar haka so gayanan tana mana installing ɗinsu duka ok so kun ga gayanan tana installing za mu ɗan saurare ta kamar haka <clears throat> <clears throat> okay so okay so kun ga nan ta buɗe kamar haka bayan ta buɗe mana kamar haka so muna buƙatar kun ga nan ta nuna mana na instagram menene microsoft zenfix palpe gaya nan dai twitter playstation tiktok so duk za ta kawo ka kuma nan duk wani application da kake buƙatar ka yi a nan ciki so yanzu misali bari mu ta yi fishin na facebook ko kuma mu ta na instagram ko ko ni na wannan ok bari mu ta yi na facebook saboda shi na ga mutane sun yi yawan lakara da shi so za mu rubuta 01 ok so kun ga ga nambobin nan da su za mu yi amfani za mu danna 01 sai mu selecting ok so ba mun yi selecting za mu danna ok za ku ga nan page security login page page message login page ok traditional login page so duk za ka duba a gani idan fake security login page ne ga number 3 idan kuma traditional login page ne so ga nan bari mu rubuta 3 din nan 03 mu gani ok so bayan mun danna za ku ga ta bude mana kamar haka bayan ta bude mana kamar haka so za ta nuna mana kun ga ga nan localhost ko kuma ngrock.io so idan ka tashi za ka iya danna kowane a ciki duk abubuwa ne da za su kai ka amma yanayin da su bude maka blogger page din na wato ma'ana wanda za ka yi fishing din ne nan ya danganta so bari mu yi amfani da local host ko kuma mu yi amfani da na ng rock so bari mu yi amfani da local host din ok so bari mu danna enter bayan mun danna enter kun ga nan ta bude mana kamar haka tana waiting waiting for login information so kun ga ga yana yanzu na ta yi fishing direct so bayan na yi fishing da na ta yi fishing direct zan kwaf wannan abin da kuke gani kamar haka zan yi kufi din shi su idan ne kwafi din shi yanzu zan ta direct chrome dita ok bayan na tafi direct chrome dita zan yi pasting din shi kamar haka ok so kun ga na yi pasting din shi kamar haka zan danna enter so bayan da danna enter kun ga ta kawo ni pages na facebook kamar haka so bari in jaraba muku ku ga zahiri imam bari mu sa imam sai mu sa nan gurarin 6655 fofo bari ma dai in sa lambobin da kuka ga dubban sani ma ku gani zahiri bari mu caccafka kawai ko ma wani iri ke zo so kun ga kamar yanzu haka ko kun ga gani ga na rubuta kamar haka so zan yi verifying so bayan na verifying kamar haka so sai in koma can kun ga <laughs> wuraren ta kawo kamar wannan kun ga ta kawo kuma facebook nan kamar haka ko so idan wancan mutum bai fahimci kuka ga yana niyyar ya bata mu lokaci yana niyyar ya maida abin kamar ba facebook ba so nan ma za ka iya zuwa ka rubuta duk abin da ka so a nan ciki in kuka lura can bayan za ku duba bari mu gani ba abin nan ba kun ga ga yanan ta rubuta min duk gas na abubuwan da rubuta inda ni kaina ban san su ba so kun gani kamar haka am idan ya kasance kuma mutane duk kuna ganin suna muku wannan abin kamar haka su za ka iya zuwa ta nan bayan sun wato ma'ana sun ka gama can guraren ka rubuta abin da kake so ka sa nan guraren so bari mu sa dan kamar haka so sai in yi testing shi ma in sha kamar yadda nake so kamar haka kun ga za ta yi direct kamar login okay so kun ga ga za su ci fan account am so ka tashi nan gwaran to duk anan za su bayyana maka anan gwaran naka so duk wannan abubuwan kun ga ga nan login info found so duk gashi nan ta gano mana su so za ku ga nan ina so ga nan saving in username that so duk ta nan za ka iya haɗa abin nan password ɗin mutane na facebook bayan ka haɗa password ɗin mutane na facebook za ka ci gaba da abin nan ɗin shi za ka ga duk mutumin amma fa shi wannan phishing ɗin gaskiyan magana sai in ya kasance kawai dai ta kama dole ne amma ka kai fishin sakamakon cuta ne na wanda ya kasance sai dan ka zaka fita akan shi ko kuma wani zai ce ka abin nan din shi ka bashi wai kai logar facebook din shi so in ka tura wannan abun direct kun ga zai bude mai pages kamar haka bayan kun ga bude kamar haka za ku ga duk gana yayi abin nan so gaskiya kam abin da ya kamata a yi ku yi kenan kada ku yarda ku cuta da shi kamar haka kun dai ga ganin ya faɗa min security da ni ban ma san me na sa ba kun ga ganin sannan ya faɗi min account dina komi zai faɗi maka normal normal normal haka na instagram idan kana so shi ma za ka tafi kamar yadda na faɗa muku so da ka tafi kamar yadda na faɗa muku shi ma <clears throat> duk za ka yi amfani da shi insha Allahu so a na gode na gode kada ku manta da mu wato ma'ana mu bisan tv ku kasance tare da mu sannan classes din da zamu fara na kara zai faɗa muku cewa bidiyon na a ƙasa wato da kuma wannan ɗin shi an fastar da na mai duk tana anan za ku gani duk wanda ke bukata zan aje number ta kamar haka a ƙasa kasan description sai ya biya ɗauka idan ya ɗauka sai ya mun magana ta whatsapp sai mai jawabi ko ya zai kasance sannan sai in ba sai in kai shi direct group din da za mu fara hakin din wato classes din namu okay so na gode na gode